Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin wani sabon shirin na ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. To yau ma dai Shamsiyya Haruna ce ke jan ragamar wannan shiri. Kafin mu shiga cikin shirin mun kawo muku maudu'in da ke cewa hukumar kula da gidajen gyaran hali ta Najeriya ta ce akalla fursunoni dubu biyar ne aka yanke wa hukuncin kisa abinda suke jira kawai shine zartaswa hukumar kula da gidajen yari a kasar ta ce an gaza zartas da hukuncin ne saboda rashin samun sahalewar gwamnonin jihohi ko kuma wasu hukumomi da ke da alhakin rattaba hannu kafin zartaswar to wannan kenan don haka muka buƙaci ra'ayoyinku game da wannan maudu'i malami na farko bismillah Assalamu alaikum Radio Faransa, gidan radio mai albarka mai magana Ibrahim Wani Gaji daga Maiduguri, Najeriya. A gaskiya a gidajen yare da suke kasan mana Najeriya abubuwan da yake faruwa a ciki ba wallahi abun ne abun ban mamaki. Za ka samu wani fa kesu nashi bai wuce a kotu a rana ɗaya zuwa ko sati ɗaya a ce an kammala maganan nan sai a je a jefa mutum washin tirayi ba a yanka mar hukunci ba ba a yi mar komai ba an je an jefa shi an barci. kuma wallahi in ma sata ne abin da ya ɗauka ko kuɗin kaza bai kai ba ko kuma laifi ne bai taka kara ya karya ba amma sai ya ajiye shi kuma barawa na gaske da mai laifi na gaske su kuma a waje suna yawo saboda haka su ɗauki tsari wanda a duba daidai gurgurin laifin da za a rike mutum a rike shi kuma wanda laifinsa bai kai riƙewa ba a sallame shi ba wai su a yanka hukuncin na kisa ko kuma wani abin nan ba a'a ba mafita sai a bi doka akan bisa ga siyasa. To sashen Hausa Radio Faransa yana muku saƙon gasa da fata alkari zuwa gare ku mai magana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya. Mun gode mun gode na ji daɗin da kawo wannan maudu'i da kuka yi ɓangaren shari'a a Najeriya ɓangaren yana buƙatar gyara sosai. ana wasa da wannan bangare akwai anda za ga an kai su an tsare su ba a kai su shari'a ba kuma ba a sake su ba akwai anda tara za a yi musu a sake su kuma ba a musu tarar ba akwai anda kuma an yanke hukunci ba a zartar da hukuncin ba to yana buƙatar gyara wannan bangaren sosai sashen Hausa yadda Faransa muna godiya da wannan damar da kuke bamu ubangiji Allah ƙara ɗaukaka Allah muku jagoranci ina ma ma'aikatan sashen Hausa baki ɗan su fatan alkari na gode daga Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya ra'ayi na kenan a gyara a bangaren shari'a sosai yana buƙatar gyara bisala sunana mustapha bayan mega daga nan wasu jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da ƙididdigar da hukumar kula da gidajen yarin najeriya ta fitar da adadin sakamakon mutum sama ga dubu biyar da ke jiran hukuncin kisa a najeriya amma har yanzu ko kwaya ɗaya ba wanda aka zartar ma da hukunci su alaƙiƙanin gaskiya wannan bai zo mana da mamaki ba duba da akwai tu'ammali da 'yan banga siyasa akwai 'yan ta'addan boko haram akwai 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane akwai ire-iren makamantan wannan abun da za mu ci a nan shugabanninmu na najeriya su ji tsoron allah tun daga kan shugaban ƙasa da gwamnoni 'yan majalisar dattijai da na tarayya alƙalai lauyoyi jami'an tsaro su ji tsoron allah kwayi a yi mai kwakkashe a kashe shi ne kungiyar don faransa mai magana baban fatima garnasko gangam farko muke ta shagari sokoto state nigeria dangane da irin yawan adadin mutane a cikin gidan ya dauri wasu jiran hukuncin kisa wanda suke kuma ba a yi ba gaskiya wannan abin abin dubawa ne ba abin da an magani wanda ya kisa a kashe shi kawai don haka idan ba a kisa din to sai ga kowa gara sai kashe mutum saboda san ba a komi in dun daure duk mutum bai jin kashe mutum don haka mu muna goyon bayan cewa wanda ya ci shari'a ta ci a kashe shi a kashe shi kawai wanda ya ci daure a daure shi shine a shari'a kuma shine a adalci a ga yan kasa a tashi lafiya garin faransa kwata da baban fatima garin ganga Sashin Hausa na Radio France International mai albarka mai magana Prince Abdulmalik Alkatanganawi magajin garin Katangana ɗaya daga cikin ƙungiyar muryar talaka karamar hukumar Jakuskon jihar Yoban Najeriya. A gaskiya ya kamata a ce a ƙasa ta Najeriya a yanzu an ma wuce wannan lokaci na wai in an yanke hukunci sai an tsaya ana tambayar ma ya ya kamata a yi. Ya kamata a ce kawai ƙasa ta Najeriya ya zamana a ce ta zauna ta tantance in har ta yanke hukunci ko aiwatarwa za ta yi amma ba da irin wannan sanarwa hi yasa intanet suke higowa ciki kuma a yanzu abin da ya bata ƙasa ta najeriya kenan da ma duniya baki ɗaya na gode ku tashi lafiya mai magana prince abdulmalik alkatanganawi radio faransa international mai magana abubakar kawu girgir to babu shakka wannan batu da hukumar da ke kula da gidan gyaran hali ta kasar mu najeriya ta yi abin dubawa ne kwarai da gaske ganin cewa dama ana fuskantar cunkoso mai tarin yawa sakamakon yanke hukunci ba tare da zartarwa ba muna fatan mahukunta za su sa hannu domin zartar da duk wani hukunci da aka yanke domin rage cunkoso sannan mai laifi ya san matsayarsa kasancewar wani laifinsa bai ta karaya ya karye ba amma kuma yana ci gaba da zama a gidan yari wanda hakan kuma samsam bai dace ba sannan batu ga yin hukuncin kisa ya danganta ne ga irin laifin da mutum ya aikata saboda haka girman laifin mutum girman hukuncin da za a masa muna fatan mahukunta za su dubi wannan kira domin a magance wannan matsalar da ta daɗe tana addabar al'umma na gode radio faransa international ku tashi lafiya radio faransa mai albarka sunana amadu soja dan nijar ne mutumin tsamkaka ne cikin jihar zandar amma yanzu ina travelers capital din libya mun gode da wanga maudu'i ne rukun ka bamu eh, hukumomi a tarayyar najeriya suka zartar da hukunci na kisa ga 'yan gidan yari ko 'yan gidan gyara halinka to gaskiya wannan ya kamata hukuncin kisa wanda suna suna neman umarni kawai daga hannun gwamnati su su kai su kashe jama'a to ya kamata wannan ba gauga ake yi ba ni a na dai a zamna Eh, domin wanda aka kama da laihi na kisa su dama wani hukuncin su a kashe su ne wanda suka wa irin mata yaɗe haka yara ƙanana wanda ba su da wayo kamar yan mace shekara shida to wannan su ma hukuncin su na kisa ne tunda wata aka yi mata yaɗen a nan take take rasa rayuwarta wata kuma tana nan tan ana jiya ta har ita ma ta rasa rayuwarta to ya kamata gaskiya a samu a zamna eh, wanda kuma aka kama su da irin wani eh, laihi dai wanda bai taka karya ba sai a samu a yi musu gyaran fuska a sake su. salam irfi hausa abdulkarim luluka da zaki mata mai jamforiyar niger to gaskiya dama ai sanin kanku ne irin wannan hukuncin tuni an kawar da shi ana dai faɗa kawai a kotu ba ba a aikatawa a zahiri to amma wannan rashin aikatawa shi ya kawo rashin doka da oda a ƙasa Najeriya da ma ma kasashenmu na Afirka gaba da rashin aiwatar da hukunci. Mutum ya cancanci hukuncin kisa amma sai a zo a ajiye shi kawai a jale babu wata gada ƙarshe ma wani sakin shi za a yi. Kenan ka gaba ɗaukan mataki gobe ma wani zai iya ƙarawa irin shi. Mai sauraro kada dai a sha'afa shirin na zuwa ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Malami na gaba alaikum radio faransa mai magana alhaji abdulaziz abuziri daga filiyan jihar taron jamhuriyar niger e eh, dangane da wa'annan yan fursuna da aka yanke ma hukuncin kisa dubaye to ya kamata a duba gani idan doka ce ta musulunci ta ce a yanke musu an ka tasa an ka yanke musu hukuncin kisa to bai kamata a shirye kun da su ba a zartar da wannan hukunci idan kuma hukumci ne na kundin tsarin mulkin kasa. to sai a duba a gani idan wanda sun kai laifi wanda bai kamata a yafe musu ba laifi ne wanda yana kawo ma ƙasa illa da dama ana iya zartar da musu hukuncin kisa wanda kuma a garin su yi laifi ne wanda bai kai a zartar da musu da hukuncin kisa ba to a sassauta musu a sake su saboda a samu sassauci cikin gidan yari ra'ayi na kenan rediyo faransa sunana alhaji abdulaziz abu zaidi daga tiliyan jihar ta jamhuriyar nijar mahuta lahiya. Radio France International kai tsaye kuna tare da Iliya mai shayi garkin daura. Hakikan cinkoso a gidan yari kamar hukumar yari ne ta yankewa mutane 500 a gidan yari kisa to kuma wasu gwamnoni daga cikin wasu kungiyoyi sun basu amince da haka hakakin ba to mu dai a da mu Allah ubangiji ka kami hita kuma mu kuma Allah shi kare mu Allah ka sa mu zauna lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Sunana Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakore da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Muna godiya da irin damar da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakin mu a dukkanin shirye-shiryen yau da kullum. To hakika dangane da cunkoso a gidajen yari a Najeriya to wannan gaskiya hakan ba wani abin mamaki ba ne kuma bai taɓa zuwa mana da mamaki ba. tunda ana tara masu manyan laifuka da masu ƙananan laifuka duk ba tare da an yanke masu hukunci ba za ka ga wani duka duka laifin shi bai taka kara ya karya ba amma an je an ci gaba da tsare shi a gidan yari sakamakon ba shi da yadda zai ko ba da abin da zai biya a fita akan tare da aka yi mashi su kuma masu manyan laifuka an riga da an yanke musu hukunci musamman wanda aka yanke ma hukuncin kisa ba za a taba kashe sun ba sai a je ana zuwa wajen gwamnoni su sa hannu su kuma su yi ta mutane mutane yawo da hankali matukar kuma idan har ba a zartar da hukunci a irin wannan masu manyan laifin babu yadda za a ce to a samu karancin masu aikata laifukan domin yanke hukuncin zai iya zama darasu ya zama izina ga masu tunanin aikata ire-iren wayannan laifukan. sai hausa na rafi kai tsaye sani dawo alaska sun daga nan cikin garin tsatsun a cikin jihar da magaram a jamhuriyar nijar eh, gaskiya wanga hukunci da ake nema a zartarwa yan eh, eh, fursuna to gaskiya ni dai bani goyon bayan shi haka irin kamar hukuncin kisa ya kamata dai a duba a gani a ga eh, wani irin sulhu ne ya kamata a yi duba da a rage cunkoso in na saki ne a sake su in kuma na a musu ɗauri ne na talala to dai ya kamata a duba ni dai gaskiya bana goyon wanga hukuncin kisa da ake nema a zartarwa yan ga fursunoni na najeriya radio faransa international kai tsaye kuna tare da Yahaya Danno Asare, PRO a ƙungiyar masu buga waya da ba da shawarwari, rashin karamar hukumar Katago. To ya kamata dai a ce kotuna da kuma gwamnati suna ɗaukan ƙwararan matakai akan masu aikata laifuka musamman ma waɗanda suke aikata laifukan suka shafi a kashe su to ya kamata duk wani wanda ya aikata laifin makamancin irin wannan a ɗauki hukunci ta hanyar kashe shi a gaban bayar jama'a yin hakan zai sanya wasu shiga taitayinsu wannan kawai shine mafita ra'ayina kenan radio france ya haya don azare. sashen Hausa Radio Faransa mai magana Idris mai Arsenal ta tudun Gunsawu kano Najeriya. Gaskiya wannan abu na cunkoson gidan yari da zartar da ɗaukar hukunci da rashin zartar da shi. Wannan abun duk lalacewa gwamnati ne. Ya za a ce miyagun mutanen da muke da su a kasar nan waɗanda suke addabar mutane ka kashe ka yanka rashin imani nunawa da tsinke. amma a yankewa mutum hukunci gwamnati ta zuba masa ido ba zartar da hukunci wannan rashin gwamnati ne duk lalacewa ce irin ta gwamnati ya kamata a ce duk irin mutanen da aka zartar zartarwa hukunci majalisa ta yi doka ma kada mutum ya wuce wata uku a gidan yari ba zartar masa da hukuncin duk abin da ya kama ba wannan shine kawai adalci ga zamantakewar al'umma. alaikum Radio Faransa International sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya to game da maudu'i da kuka ba mu tofa albarkacin bakin mu kan rahotanni da hukumomin kula da gidajen yari a Najeriya suka fitar a kan karuwar fursunoni waɗanda aka yanke musu hukuncin kisa ke karuwa a gidajen yarin Najeriya hakika abin damuwa ne muna kira ga gwamnatin Najeriya da masu ruwa da tsaki a harkokin shari'a da masu kula da gidajen yari a Najeriya ya kamata a gaggauta ɗaukar matakan kwaskware dokokin da suke hana a a zartarwa da mutum hukunci idan an yanke masa hukuncin kisa cikin gaggawa a Najeriya kuma muna fatan za a gaggauta kai waɗanda aka tsare su a gidan yari ba bisa ka'ida ba waɗanda ba a kai su gaban kotu ba a kai su kotu a yanke musu hukunci domin rage cunkoso a gidajen yarin Najeriya. mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma gobe juma'a inda muke bayar da damar faɗin albarkacin baki game da batutuwa da dama da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Amma kafin nan a madadin kafatanin abokan aiki musamman ku masu sauraro. Sai kuma injiniyan da ya sarrafa mana na'ura wato Ibrahim Tukur shamsi ya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.